والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imam al-bukhari wasu take a unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na shida ga watan ramadan haka ne ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda yayi daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya a karatunmu na jiya mun tsaya a aya ta 43 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida Faɗin Allah ta'ala wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawra fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wama ulaika bil mu'minin ya kuma cikin falalan Allah da rahmatsa zamu tashi farkon aya ta 44 fadin Allah ta'ala inna anzalnat at-taurata fiha hudan wa fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ya mana gamtakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم الله تعالى يتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للي مؤنجا الله أنزلنا التوراة من سوكد التوراة fiha a cikin wannan attaura hudan wa nur akwai abin da yake shiriya ne sannan kuma haske ne yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka musulunta suka miƙa wuya zuwa ga Allah za su ringa yin hukunci da wannan attaura lilladhina hadu ga waɗanda suka tuba su ne yahudawa mana za a ringa turo annaba da za su ringa yin jaddada da'awa ta attaura warrabbaniyuna wal ahbar haka nan malamai masu tarbiyya da al'ahbaru malamai masu zurfin ilimi su ma za su ringa yin hukunci da annan at-taura bimastughfidu min kitabillah da abinda aka yi wato aka ba basu kiyaye shi daga littafin Allah mana an dora musu nauyin kiyayewa na littafin Allah to za su ringa yin gargadi za su ringa wa'azi za su ringa hukunci da shi wa kanu alaihi shuhada kuma da masu waɗannan sun kasance masu bayar da shaida ne akan cewa wannan littafi gaskiya ne daga wajen Allah tabaaraka wa Allah ta'ala ce fala takshawun nasa wakshawun kada ku ji tsoron mutane wajen tabbatar da gaskiya wakshawun ku ji tsoro na inji tabaaraka wa ta'ala wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku canja ayoyina da ɗan kuɗi kankane da ɗan tamanin duniya kankane mana kada ku sai da ayoyina da ɗan tamanin duniya ƙanƙani Allah ta'ala ya ce wa mallam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba fa'ula'ika humul kafirun to waɗannan su ne cikakkun kafirai in ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya bayan Allah maɗauki sarki ya mana bayanin halin yahudawa da ya siffanta su da samma'una lilkadibi hum samma'una lilkadibi bayan ya gama siffanta su yi umarni da adalci sai kuma Allah madaukin sarki ce inna anzalna taurata lallai mu mun saukar da at-taura littafin at-taura shine littafin da aka bawa annabi Musa muna ganewa bayan annabi Musa kafin zuwa annabi Isa ai annabawa sun zo suna jaddada da'awa da ke cikin at-taura muna ganewa Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa a cikin attaura akwai abin da ake kira hudan akwai shirya ma'ana dukkan mutanen da suka zo zamanin da attaura take aiki idan suna so su shirya to su ba attaura muna ganewa wa nur sannan a cikin attaura akwai haske hasken da zai haska ma abubuwan da suke sune daidai muna ganewa wannan ne ya sa imamul qurtubi a cikin tafsirin sai yake cewa ma'anar kudan wa nur shine bayanin wa diya'un wa ta'rifun anna muhammadan haƙƙun. mana a cikin aktaura akwai bayanin gaskiya akwai haskakawa mai neman gaskiya ya ganta a fili sannan kuma akwai bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne muna ganewa kinga dukkan annabawan za su bushara da shi sannan imamu shaukani a cikin littafin fatul qadir yace ma'anar hudan wa nur shine bayanu bayanu shara'i akwai bayanin shirya a ciki wattabshiru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai bisharar cewa manzala salama zai zo a ƙarshen zamani wa ijabu tibai sannan kuma da wajabcin biyayya din ga Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu ai dama da annabawa musulmi ne da aqida annabawa iri ɗaya ce shi sa inganta hadisin riwayar bukhari annabi sallallahu ya tabbatar cewa mu annabawa ƴaƴan uba ɗaya ne me ƴaƴan uba ɗaya mana suna da aqida iri ɗaya amma uwa kuma kowa da tashi me uwa kowa da tashi ne kowa da kowa da shari'a sali kullun ja'alna minkum shir'atan wa manhaja amma akida iri ɗaya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu allaha wastanibu at-taghut tauhidi iri ɗaya annabawa suka zo da shi muna ganewa shine cewa mu annabawa ƴaƴan uba ɗaya ne ƴaƴan aqida ɗaya ne amma shari'a ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza wannan kuma kowa da tashi akan ka'idar Allah ta'ala ta likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja muna ganewa shine Allah ta'ala yace yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu annabawan da suka mika wuya zuwa ga Allah mana duk annabawan da zasu biyo baya waɗanda suka mika wuya ne zuwa ga Allah za su ringa yin hukunci akan wato lil ladina hadu akan yahudawa ko dai su hukunci laka ko alaika inda kai daidai waɗannan annabawa za su yi amfani da attaura su yi hukunci in yi favor na bata ta an gane amma gurin da kuma kaje ka aikata ba daidai ba waɗannan annabawa da suka biyo baya za su yi hukunci da attaura su bayar da hukunci against you ko ba haka ba shine yahkumu bi annabiyuna lilladina hadu warabbaniyuna warabbaniyun wal ahbar haka ma malamai masu tarbiyya walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun haka malamai rabbaniyai masu tarbiyya wal ahbaru da kuma zurfin zurfin ilimi rabbani kwaya daya rabbaniyun da yawa kamar yadda hibru ko habru a aljauhari a kamar yadda nake cewa ar-rabbani kwaya daya yun guda da yawa kamar al-ahbar wato malami ne daga cikin malaman yahudawa ana ce mai hebrew ko a ce habru duk da malaman luga suna cewa an fi amfani da lafazin hebrew akan habru shi sa idan an ce habru umma ko hebrew umma ana nufin malamin al'umma na batan mun gane to Allah ta'ala ya ce war rabbaniyuna wal ahbab su ma waɗannan malamai masu tarbiyya da malaman nan masana za su ringa yin hukunci da at-taura bi min kitabillah za su ringa yin hukunci da abin da aka ba su umarnin su kiyaye na daga littafin Allah muna ganewa shine littafin at-taura wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida ne a kansa malaman tafsiri suke fassara guda biyu wa kanu alaihi shuhada aka ce su masu shaida ne akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar na cewa rajamu za a yi idan an kama mana na cewa hukuncin rajamu ne idan mai aure ya je ya zina a cikin littafin a taura ina ba ta an gane aka ce waɗannan su ne masu bayar da shaida akai. Allah ta'ala ya ce falatak shawun nasa mana kada ku ji tsoron mutane akan cewa ku bayar da labarin cewa wannan hukuncin da ke cikin wannan littafin daga Allah yake mana kada ku ji tsoron mutane wajen bayyana haka wasu kuma suka ce kada ku ji tsoron bayyana cewa akwai sifar manzala sallama a cikin attaura muna ganewa tunda akwai sifar sa attaura akwai sifar sa al-injila alladhina yattabi'una ar rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajzunahu maktuban indahum fit taurati wal-injil kaga akwai shi a cikin attaura akwai shi a cikin injila to ma'anar fala takshawun nasa kada ku ji tsoran mutane wajen bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sa a cikin attaura ko injila Allah ta'ala yake wakshawni ku ji tsoro na ma'ana ku bayyana cewa wannan hukuncin gaskiya ne ko ku bayyana cewa akwai sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da kuma injila ina batun mun gane shine fala takshawun nas wakshawni Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sai da ayoyina da dan kudi kankane da dan tamanin duniya kankane me ake nufi da wannan shine kada dan za a baka kudi ka kafa gaskiya kada ka boye gaskiya don wani abu da za ka samu a duniya suka ce athamanul kalil ya hada da dukiya ya hada da abun duniya ya hada da matsayi mana saboda za a baka wani matsayi sai ka faɗa gaskiya don ka samu wannan matsayin naka saboda za a ba ka wani abun duniya kuɗi ko wani abu sai ka ki faɗa gaskiya don kar a hana ka to idan kai haka kamar ka bayar da ayar Allah ne kuma ka karɓi wani abu muna ganewa shine wala Aya ce sama nan kalila mana ana so ka faɗi gaskiya duk abin da zaka ka faɗi gaskiya kar ka boye shi sa Allah ya faɗi narko mai yawa akan mutanen da suke koye gaskiya suke koye abin da Allah yake so a bayyana yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim Allah madauki sarki ce lalle waɗanda suke koye ma anzalna min bayyinat abinda muka saukar na daga hujja na daga dalili wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun yi mutane bayani a cikin littafi su abin da ake so su ɗauko littafin su karanta su gaya mutane gaskiya amma da suka karanta littafin suka gane wannan gaskiyar za ta hana su matsayi wannan gaskiyar za ta hana su dukiya wannan gaskiyar sai suka rufe ta sai Allah ya ce to masu irin wannan aikin ula'ika yal'anuhumullah waɗannan su ne Allah ya la'ance su ya nesantar da su daga rahamarsa wa yal'anuhumullah sannan masu tsinuwa ma suna tsine musu amma Allah ya ce illal tabu sai dai wanda suka tuba wa aslahu wa bayyana suka gyara suka bayyana kuma abin da suka boye fa ulaika atubu alaihim wadannan sune zan karbi tuban su ana tawwabur rahim dama can ni ne nake karbar tuban kowa tabaraka wa ta'ala shine wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sai Allah ta'ala yake wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda yayi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba in kai hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba fa'ula'ika humul kafirun to wannan sun zama kafirai muna gane ha yanzu na an ce duk wanda ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba ya ajiye abin da Allah ya saukar ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba fa'ula'ika humul kafiruna wannan sun zama kafirai muna gane ha amma mai wayan da za ka je supreme court za ga a cikin alƙalanta har musulmi da za ka je court of appeal a cikin alƙalanta za ga hadda musulmi da za ka je higher court za ka ga a cikin hadda musulmi muna gane balle ka zo shari'a court to amma abin da suke yin hukunci da shi ba lalle ba ne ya zama abin da Allah ta'ala yake so a hukunci da shi domin dukkan dokokin Najeriya abin da yake jagoranta su shine constitution domin constitution na Najeriya ya faɗa a section 1 sub section 3 ya faɗa ya ce duk wata doka da ka sani in dai ta samu inconsistency da constitution da constitution ma'ana ta saba constitution wannan dokar is not a void wannan dokar ba za ta aiki ba ko da alqur'ani ne ko da hadisi ne ko da fiqh ne in dai ya ci karo da alqur'ani wannan zai zama null and void a wajen su kai zama mutum sai ga ga qur'ani bai hukunci da shi ba ga hadisi bai hukunci da shi ba ga maganganun malamai tun da kansa bai hukunci da shi ba yazo yayi hukunci da penal code ko criminal code ko duk wani code da ka sani duk wata doka ya zo na yin hukunci da su shin wannan zai fada cikin wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba wannan fa ulaika Allah ce waɗannan hum sai da aka kawo damirul fasli dan a nuna cewa jumlar tana da ƙarfi Allah ce fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne cikakkun kafirai wannan shine abin da ayat ta faɗa muna gane ya wannan shi abin da ayar ta fadar ce fa’ula’ika a humul kafirun idan mun ci gaba za mu samu adar ce fa’ula’ika humul zalimun za mu samu adar ce fa’ula’ika humul fasikun. muna gane ya malamai suke cewa wannan ayar ayar nan gaba daya fa’ula’ika humul kafirun faula'ika humul zalimun faula'ika humul fasikun suka ce wannan ayar gaba ɗayanta ta sauka ne akan kafirai aka ce me dalilin su na cewa wannan ayar ta sauka ne akan kafirai suka ce ai jiya suka ce hadisin na makaranta jiya hadisin albara ibn azib da yake bayani akan dalilin saukar waccan aya ai mana bayanin cewa marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudiyun muhammamun majlud a wata riwayar kuma aka ce an kawo bayahudiya mace da bayahudiya namiji sun yi zina sai aka ce to asalin saukar ayoyin sun sauka ne akan kafari muna ganewa da haka sai suka ce in kafiri ne ya haka to kafiri ne dama can amma in musulmi ne ya aikata haka sabo ya aikata shi ko musulmi a ƙida ta ahlus sunnati wal jamaa idan ya aikata saɓo to baya zama kafuri sai dai zama fasiki haka wanda daga cikin malamai suka ce wanda daga cikin malamai suka ce a akwai abin da ba bayyana mana ba a cikin ayar mu ne za mu kaddara shi suka ce da ayar suke wa mallam ya hukum bi anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba raddan lil qur'ani ya wurgi da alkur'ani ya aiki da wannan dan yana ganin qur'ani bai cancanta ba wajahada wajahadan sannan kuma yana mai inkarin dacewar dokokin qur'ani ga yana inkarin dacewar dokokin qur'ani gashi yayi wurgi da ayin Kur'ani, to duk wanda ya je hukunci da abinda ba Allah ne ya ce a hukunci da shi ba akan wannan na cikin zuciyarsa to lalle wannan ya tabbata a gare shi fa ulaika humul suka ce wannan kafiri ne amma suka ce mutumin da ya yadda ƙur'ani ya fi wannan dokokin amma ƙasar ce ba ta aiki da alƙur'ani ɗin muna ganewa to wannan idan yi wannan ya yi laifi fasiki ne shi ya fita daga ɗa'ar Allah amma yana nan a cikin da'ira ta addinin musulunci muna ganewa wannan magana ibn abbas da mujahid ibn jabar at-tabi'i su suka faɗi wannan magana imamul kurtubi yake cewa fal ayatu ammatun ala hadha tace yace ayar amce akan haka ta shafi kowa da kowa abdullahi dan mas'ud da al-hasan ce wannan ayar tana magana ne akan duk wani hiya ammatun fi kulli man lam yahkum bima anzalallah wannan ta hada dukkan wani bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba minal muslimina wal yahudi wal kuffar na daga cikin musulmai da yahuda da kafirai amma mu'takidan zalika wa mustahillan la yana jin cewa yin hukunci da wannan abin da Allah ba shi ya saukar ba yana jin shine daidai kai yana ganin ma shine ya halatta to duk wanda ya ka musulmi ne ko ba yahudi ne ko kafiri ne to ya zama arni kun gane ka'ida sun sa ka'ida sun sa kaidi ya zanto wanda ya hukunci da abin da ba Allah ne ya ce ba yana da itikadin cewa wannan abin ya fi hukuncin Allah ko yana jin cewa yin hukunci da wannan abin ya fi halatta sama da yin hukunci da hukuncin Allah suka ce inda da akwai wannan a tare da mutum to ya zama kafiri to anan ya zama wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulaika humul kafir suka ce fa amma man fa'ala dalik amma duk wanda ya aikata haka wa huwa mu'taqidun annahu rakibu muharramin amma duk wanda ya je hukunci da abin da ba shi Allah ne ya ce ba amma yana ji a ransa cewa ya saba ma Allah sako yake yi fahuwa min fusaƙil musulmin wannan yana daga cikin fasikai daga cikin musulmi wanda suka fita daga da'ar Allah wa amruhu ilallah al'amarin sai na gurin Allah ta'ala in sha'a azaba in Allah ta'ala ya so mai azaba wa in sha'a gafara la in Allah ta'ala ya so ya gafarta masa wannan magana ta ibn mas'ud da al-hasan al-basri tana cikin littafin tafsiri na al-jami' al-ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi abdullahi ɗan abbas a wata magana tasa sai ke cewa abinda Allah yake nufi da man lam bi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun ko fa ulaika zalimun ko fa humul fasikun abinda yake nufi ai man lam ma bima anzalallah faqad fa'ala ma yi af'al al-kuffar mana duk wanda ya wannan aiki yayi aikin da ya kama da aikin kafirai amma shi ba kafiri ne. amma aikin da ya yi kama da aikin kafare ema eh musulmi yana yin irin aikin kafare amma shi musulmi ne amma yana yin aiki irin aikin kafare domin kafare ne suke yin wannan aikin to kaga da duk wannan maganganun abin da suke nuna mana shine ka nesanci yin hukunci da abin da ba shi Allah ta'ala ya ce muna gane an kama hukunci mutum ya yi laifi a ƙasa irin najeriya sai a ci a duba section kaza na doka kaza subsection kaza na doka kaza kuma problem ɗin wannan doka ne duk wata irin doka da kasani a najeriya inda kana karanta ta za kuma ta zo ta contradicting kanta sai ta zo ta contradicting kanta lokacin da muka zo muna yin coursework akwai wani abu da muka yi a constitutional law shi wannan problems da suke cikin constitution si muke kalla sai ga wannan section ya ci karo da wannan section wannan section ya ci karo da wannan section wani shugaban ya zo ya aiki da wannan section din kaza da ya wani ma da ya zo zai aiki da wannan section din sai ya shi ta wata hanya ta daba muna gane ha to duk wata doka idan ka ɗauko ta za a ga lallai akwai matsala a cikinta na yi rubutu akan wata doka ta same-sex marriage prohibition act daga ciki da na zo in ban manta ba cikin chapter 4 na yi magana akan problem na wannan dokar ita a karan kanta tana da matsala ka'idojin da ake bi a yi doka to tana da matsala matsalar ta kaza matsalar ta kaza matsalar ta kaza matsalar ta kaza amma dokar Allah babu wannan dokar Allah miƙaƙƙiya ce ba a cin gyaran Allah Allah baya kuskure baya mantuwa muna ganewa dokar Allah babu kuskure babu mantuwa a cikinta la yadulli rabbi wala yansa ubangijinmu baya jahilci sannan ubangijinmu baya mantuwa bayan da za Allah jahilci wani al'amari amma waɗannan ‘yan adam ne za su zauna su tsara su ce a ganin su a yi kaza a ganin su a yi kaza a ganin su a yi kaza shi sa sai ga in sun rubuta wannan section ɗin sai su je can gaba sai su contradicting kansu muna gane ha to duka wannan abin da ke gaya mana abin da ke gaya mana shine hanyar da tafi dacewa abin da ya fi zama daidai shine mai yin hukunci da abin da Allah baraka wata ala ya faɗa a nan ne ake samun maslaha shi si kuma amiru sha'abi abin da yake faɗa ya ce gurin da Allah ya ce mallam ya hukumi ma dalar lahu fa'ulai kuma alkafirun ya ce wannan akan musulmi ta sauka fa'ulai ka zalimun akan yahudawa fa'ulai ka fasikun akan nasarawa babban malamin tafsiri muhammadu aminu shinkiti a cikin tafsirin sana adwa'ul bayan ya ce waɗannan kalmomi na alkafir ko alkufur alzulmu alfisku ya ce dukkansu kalmomi ne da ana faɗarsa a ƙur'ani kuma ana nufin kafirci ko ana nufin fasikanci a addinin musulunci dukansu kalmomi ne da ana faɗarsu a ana nufin musulunci a ana nufin kafirci cikakken kafirci muna ganewa za a amfani da kalmar kafirci ana nufin kafirci kuma za a amfani da kalmar kafirci ko ba kafirci ake nufi ba ya ce dalili akan wannan ya ce ai zala sai salama ya fada cin hadisun bukhari ya ce lokacin da aka isra'i da shi ya leƙa wuta ya ga mafi yawan 'yan wuta mata ne sahabbai suka tambaye shi bi hinna saboda tsabagen kafircin mata manzala Allah ya ce a'a ai ba sa yin kafirci sai dai yakfurnal ashira wa kafirna ihsana suna kafircewa mazan su kuma suna wa kyautatawa har yace da zaka ciyar da wata karin ga mata hidima shekara guda nan da ka bata mata rai sai ce ta gani a gurinka haka mata suke sai ce in ban da kaddara in ban da kaddara ma mai zai hada da kai mai ka taba mun haka za ta gama ka yi shekara ashirin kana ciyar da ita shekara goma kana mata sutura kana siya mata magani amma ran da ya ɓace ce mai kata amin ai in ban da ƙaddara to kuma za sai su jawo shi mata su ta ce musu in ban da ƙaddara ka kwantar da hankalinka kai ma sai ana cikin zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali ce ka san wani abu guda ɗaya wallahi ƙaddara tana da aure ki a to ba ƙaddara ba ne ƙaddara ce mana da auren da ya kyau da wanda bai kyau ba kaddara ce ko ba kaddara ba ce kaddara ce mai kyau ko mara kyau ta ce kai kaddara ce ta sa ka aure ta kai ko me sa ka aure ta ta ce kaddara ce ta sa ta aure ka to kai menene yasa ka aure ta kaddara ce in ba kaddara ba ce da Allah sai halice ta a kin sasa kai kuma a halice ka a nan Najeriya ba ba za ku haɗu ba in ba kaddara ba ko a halice ka Amerika a halice ta India ba za ku haɗu ba amma tun da ƙaddara ta haɗa sai ku haɗu sai ku yi aure kai ƙaddara ta sa ka aure ta ita ma ƙaddara ta sa ka aure shi kenan so da yawa mutane abinda ba sa gane ita mace ba a yin maganin mace wai da zafin kai da rigima da tashin hankali ba a yi a ruwan sanyi wata ma sai ka dafa ta da kirki da kirki za ka dafa wata wani bawan Allah ya ce akar makalla kullum matata saboda mun samu sabani in ci abinci iya cikin ta take yi ba ta bani yace zai daina kawo abincin ci a karkai haka karka daina kawowa ba kana wucewa ta ta huza suya ba yace kware kwa nace sai ka sai kaza daya sai ka sai exotic kwaya daya sai ka sai ruwa faro guda daya sai ka to gida idan ka zo sai ka ci kayan ka. ya ci kwana daya muna gane. ya ci kwana ɗaya baiwa Allah nan kwana biyu kwana uku baiwa Allah ba ta canji hali ba sai muka sake magana na ceto idan ka ce yau ka rage da ya ce sai shinkafar rabi kazar sai ci kazar rabi exotic din ma sai ya sha rabi ya aje rabi ruwan kuma yana jin kishirwa shanye kayansa sai kwanta tun kafin ya fara bacci sai ta taso ta ɗauki rabin nan ita ma ta ƙarasa to tana cikin ci sai miƙe ce ke waye ya ce waye ya ce ki taɓa mun kayana kawai sai ta fashe da kuka ita ba gaba a kawo ta ba ita ba da muna gane ha to sai ce ka na an ce yakfurna al-ashira wa yakfurna al-insana amma ba kafirci yake nufi ba sai ce kalmar za yi amfani da ita to ina kai amfani da ita a cikin kafirci ay Allah ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kaga anan gurin kafirci ake nufi domin ana maganar bautata bautata wa Allah wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin kaga nan alkufur kafirci amma a can gudun fasikanci ake nufi to sai zalunci a ina ake nufin zalunci da kafirci ai Allah madauki sarki ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kaga nan shirka ce amma sai aka ce fa innaka idan min adh-dhalimin ai fa innaka idan min al-kafirin muna gane ha amma can da Allah ya magana da mutanen da gadawa alqur'ani da ya ce da Allah maɗauki sarki ya faɗa ya ce faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairat kuma a ƙarshe ce diyan aljanna ne ka san dai zalimun li nafsi anan sai dai wani laifi ne daban amma ba kafirci ba dan da Allah bai lissafa shi a cikin aljanna ba kaga an yi amfani da kalmar zalunci an ce me kafirci an yi amfani da kalmar zalunci kuma ta zama me fasikanci to sai kalmar fasikanci a ina ake amfani da kalmar fasikanci a ƙur'ani wanda ta nuna cewa e lallai nan kafirci ake nufi ga tana a cikin suratul kafi wai dukulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min fa fasaqa an amri rabbi kaga fa kafara an amri rabbi kaga nan fasikanci ana nufin kafirci amma waɗanda suka yi wa Aisha kazafi ai an ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ula'ika humul fasiquna kafirai ne ba kafirai bane to sai suka ce mun gane wannan bayanin kalmar kafirci ana iya amfani da ita tana nufin fasikanci kafircin da bai kai kafirci ba wato kafircin da yake fasikanci ne shi sa suka ce kafirci gida biyu ne akwai kafircin da ke fitar da mutum daga addini akwai kafircin da ya baka addini a matsayin mai laifi to duk wannan bayanin da suka yi sai suka ce a dawo kan sharaɗin farko duk wanda ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba yana ji a ransa shine daidai yana jin na Allah kuskure ne to wannan ya zama kafiri da ma'anar kafirci ya zama azzalimi da ma'anar kafirci ya zama fasiki da ma'anar kafirci ina fatan mun gane amma suka ce wanda ya hukuncin ya san wannan abin da ya hukuncin da shi ƙarya ne ba daidai bane kuma na Allah shine daidai amma duk da haka yayi to wannan ya zama kafiri da ma'anar fasikanci ya zama azzalimi da ma'anar fasikanci ya zama fasiki da ma'anar fasikanci muna ganewa wannan shine man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna Allah ta'ala shirye da mu sai Allah ta'ala ce wa katabna alaihim fiha anna an والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم الله مدرك سركي تغبى لتشيوى وكتبنا عليهم, عليهم فيها أن النفس بالنفس من ربوتا مسو أتكنت من ربوتا مسو أتكن التوراة muna ganewa abinda muka rubuta musu annan nafsa bin nafsi lallai rai a maimakon rai mana in mutum ya kashe mutum kawai a kashe shi wala aina bila aini in mutum ya cire wani ido shi ma a cire masa ido wal anfa bil anfi idan mutum ya cire wani hanci shi ma a cire mai hanci wal udhuna bil udhuni idan mutum ya cire wani kunne shi ma a cire mai kunne wasinna bisinni haka idan mutum ya cire wani haƙori shi ma a cire mai haƙori waljuruha juruha amma idan aka samu wani wani rauni to ayi kisasi. ma'ana ya yanka shi da wuka shi ma a yanka shi da wuka gurgun yanda ya yanka shi muna gane ha Allah ce faman tasaddaqa bihi duk wanda yayi sadaka da shi mana duk wanda ya yafe bayan an yi mai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan fa huwa kaffaratullah wannan zai zame masa kaffara mana ta akan kare mai wani zunubi nasa Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba fa'ula'ika humuz zalimun waɗannan su ne cikakkun azzalimai muna gane ha? a nan Allah maɗauki sarki yana magana kisasi don Allah ya ce wa fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaku mana kuna da rayuwa a cikin kisasi abin da ake nufi inda za a ringa yin kisasi in wani ya kashe a kashe shi idan wani ya cire wani wani abu a cikinsa shi ma a cire masa to za a ga an daina shi sa laraba suke cewa alkatulu amfalil katli wai kisa shi ne yake kore kisa wanda ya kisa in ya san kamo shi za a kashe shi don allah zai kisa ba zai kisa ba saboda kowa yana jin tsoron mutuwa muna gane ha to sai allah ya ce wa katabna alaihim fiha mun rubuta mun wajabta musu a cikinta ita taura annan nafsa bin nafsi lallai rai a bakin rai yake ma'ana in mutum ya kashe rai shi ma a kashe shi to anan malamai suke suke tattauna ta matsala ta fiqihu cewa idan namiji ya kashe mace za a kashe shi idan mace ta kashe namiji za a kashe ta ko ka a in mace ta kashe namiji za a kashe ta amma in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba zance mafi inganci a gurin malamai shine annan nafsa bin nafsi in namiji ya kashe mace za a kashe shi in mace ta kashe namiji ma za a kashe ta saboda almu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum ina ba ta gane ai musulmi daraja su daya kima su daya muna ganewa to sai aka ce idan kafiri ya kashe musulmi fa za a kashe kafiri za a kashe shi to amma idan musulmi ya kashe kafiri fa za a kashe shi ba za a kashe musulmi ba la kutalu musulmin bi kafirin hadisi ne cikin bukhari cewa ba a kashe musulmi don ya kashe wa kafin sai dai a ɗaukar mai hulukuncin da daban domin darajar tasu ba ɗaya bane muna gane domin darajar tasu ba ɗaya ne amma haka abu hanifa yace idan kafiri ne zimmi kafiri ne na alƙawari musulmi ya kashe za a kashe musulmin amma wannan magana ce mai rauni magana mai inganci ce maganar da ƙur'ani ya tabbata a hadisi ya tabbatar la yuqtalu musulmin da kafirin ba a kashe musulmi da da kafiri muna gane ha anan malamai suka ce Allah ya ce annan nafsa bin nafsi to idan yanzu aka samu mutum biyu mutum uku mutum bakwai mutum ashirin mutum talatin sai suka kashe mutum daya to yanzu ya za'a yi tunda an ce annan nafsa bin nafs rai daya a maimakon rai daya sai ga mutane 30 ko 20 ko 40 ko 100 sun zo sun kashe mutum daya kagan kai annan nafsa sai dai kai bil anfusi wannan kuma ya saba sin aya muna ganewa haka wasu daga cikin malamai wata magana da ake danganta ta zuwa ga al-imam ahmad cewa ya ce ba za a kashe mutum sama da ɗaya ba saboda mutum ɗaya muna gane sai dai jumhurin malamai suka ce a suka ce ai inda mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya duka waɗannan mutanen sai an kashe su koda sun kai miliyan ɗaya idan aka samu mutum ɗaya sun haɗa baki sun zo sun kashe mutum ɗaya wannan miliyan ɗaya duk za a kashe su aka ce mai dalili aka ce ai mutanen sana'a su bakwai sai kama wani mutum ɗaya sai kashe shi sai na umar yana zuwa gaba ɗaya duka ya kashe su ya ce lautamala ahalu sana'a ala katile hadar rajul da kataltuhum umar ya ce wallahi da a ce mutanen garin sana'a gaba su ne suka haɗu wajen kashe wannan mutumin ya ce wallahi duka sai na kashe duka sai ya kashe kuma wannan shi ne hukuncin musulunci aka ce to me yasa wannan ya zama hukuncin musulunci aka ce ai mutane in sun gano shari'ar musulunci tana nufin annan nafsa bin nafsi rai da rai in mutum biyu mutum uku mutum hudu suka haɗu suka kashe mutum ba za a kashe su ba sai mutane in za su kashe wani sai su yi gayya ba ba ka ba ne gayya za su je su yi su sai ai ta aka yi annan nafsa bin nafsi mu kuma ba yadda za a yi annan nafsa bil anfus to kuma manufar kisasi shine mutane su ci gaba da rayuwa ba a san wani ya zalunci wani wani ya kashe wani iya daga cikin manufa ta shari'ar musulunci shine kare rayuka muna ba a haka Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ko ba ka ba lallakum tattaqun to kaga idan mutane suka san cewa sun hadu su uku sun hadu su biyar sun hadu su goma sun je sun kashe wani muna gane ha za a hada su uku ko su bakwai ko su goma a kashe su da Allah za su hada baki su kashe wani ba za su hada baki ba shi sa matsayin shari'ar musulunci shine idan jama'a da yawa ta haɗu ta kashe mutum ɗaya to su ma wannan mutanen gaba ɗaya za a haɗa su a kashe su akan wannan mutum muna ganewa shine ma'anar annan nafsa bin nafs wala aina haka an ka cire mutum ido muna ganewa kai ma a cire ma ido sai da in yi haƙuri zai karɓi diya amma in an cire ma ido sai in ka cire mai ido sai an cire ma ido to sai malamai suka ce idan mutum yana da ido ɗaya lafiyayye ɗayan kuma baya gani sosai sai wani ya zo ya cire masa shi za a cire masa ko ba za a cire masa ba wasu suka ce sai an cire masa aka ce to idan ya cire masa guda guda ɗayan mai lafiyar ba aka ce shi kuma za a cire masa guda biyu saboda wannan guda ɗayan a matsayin biyu yake a wajensa muna gane ha wala aina bila aini wal anfa bila anfi haka idan ka cire mutum hanci kai ma a cire ma hanci wal udhna bil udhni kai ma idan ya cire idan idan idan ya cire kunnan wani shi ma a cire masa kunni wasinna bis sinni in ya cire haƙori shi ma a cire mai haƙori muna gane ha amma sai aka ce wal kisas ai wa annal juruha qisas ciwo kuma da zaka je ka jiwo mutum ba kashe shi kai ba ba ido ka cire masa ba ba hanci ka cire masa ba ba kunne ka cire masa ba ba haƙori ka cire masa ba kila yankansa kai to waljuruha kisas addaru shine miki ka tsaga mutum jini ya fito to ana kuma za a yi sai a auna aga ya kai kamar mita daya fi sai a samu wuka mai kaifi kai ma auna a yanka ka mita daya gwargwadon zurfin da ya ma gwargwadon zurfin da kai masa sai malamai suka ce to idan irin ciwon da ya ma ciwo ne da ake iya mutuwa idan an ji shi shin duk da haka za a rama ma ko ba za a rama ba ba wasu suka ce za a rama in ma ka kai ka jiyo domin kai ne ka je kai wani a farko domin naka na farkon zalunci ne shi kuma nasa da aka yi ma adalci ne wasu kuma suka ce a'a ba za a yi ba saboda shi bai kashe ba mai kamata a yi mai abin da za a kashe shi ba sai dai a biyo ta hanya ta daban a abin nan a warware da Allah da ana yin wannan hukuncin a rayuwa da Allah wani zai cire wani zai kashe wani wani zai cire wani ido wani zai cire wani kunne wani zai cire wani hanci wani zai cire wani haƙori to amma mu da kuke gani tun daga police da ake kaiwa irin wannan din har a tafi da shi zuwa kotu to a lokuta da dama zalunci ake a lokuta da dama zalunci ake police anan na iya karɓar kuɗi su kashe kes waye ce police ya kashe kes kawai ka karɓi kes ne ka rubuta fir kai cajin wanda ya laifi ka tura su kotu muna ganewa shi san kada kallon abin da police din muske suna tala case civil case ne ba wani element na criminality a ciki amma sai sun yi kokari sun mayar da wannan case in criminal case kwanan nan muna da wani case aka je kotu kotu ta yi tambayoyin da za ta yi ta ce wannan case is pure civil da haka mai case din ta je ta kai kara a ƙarƙashin wato ya zama civil case amma police ka hana mu za mu iya kirkiro miki criminality a ciki ka rike kes din a hannunsu wani irin zalunci ne ko ta tabbatar cewa kes din nan wannan civil ne kai kuma ka ce akwai criminality a ciki kuma in ma sun tabbatar da criminality wasu daga cikin su ana ba su kuɗi za su karba su yi abin da za su shi sa wani sa'in kana da kes ɗinka a kotu sai ka ce alƙali azzalimi ne nan ku an haɗa baki da prosecutor na kotu da shi IPO na kes ɗin an canja wannan FIR ɗin cajin da ake masa da yanzu an rubuta wani caji an kai gaban kotu da mai kotu za ta ma hukunci da wannan caji don da ke gabanta kotu tana na aka yi amma sai je kaza aka mun na je kotu an zalice ni sun je sun ɗauko wani lauya a zalimi bayan kes ɗin Allah ta shi ga a police station ba a san adalci wani sa'in kes ɗin ma sai ya je kotu ba ka da kuɗi shi wannan wanda yake da kes ɗin sai ya haɗa kuɗi baki da ma'aikatan kotu sai a sace wannan fayil ne daga ran da aka sace wannan fayil din aka koye shi daga da kes din ka tashi daga aiki sai dai in ka koma guna alƙali ya sa dole sai an binciko shi amma in ba koma ba ba fayil a gabansa ba zai ƙara yin kes din ba domin aishi bai sai haddace duk cases din da suke a kotunsa ba iya files din da aka kama gabansa da su zai yi aiki kuma ana ake yin zalunci ana ake zalunci shi sa karatun shari'a karatun lo da kake gani karatu ne da ya kamata a ce samari matasa masu tarbiyya addini suna sa kansu a ciki bai kamata a kyale mutanen banza su je su rinka riko da wannan abin da yake da matukar mahimmanci da rayuwar al'umma abin da yake da matukar mahimmanci da rayuwar al'umma sai ga an ba wasu mutane na taba zuwa wani kotu ina da wani case alƙalin ya ce ana buku kuɗi kaza kaza kaza na ce ana mu. ya ce lauya mai kace na ce ana bin tun daga rana alƙalin ya zama abokina muke mutunci da shi da muka je can basa muna magana ya ce wallahi shi tun da yake bai taɓa ganin wani lauya an zo an ce ana bin su kuɗi ya ce ana bin su ba a tuna sa ana bin kin ga client na ta gaya mun ana bunta to kin gaya mun kuma ana bunki kuma sai in ce ba a binki ai wala ta kullil kha'inina khasima na ce muna neman sassauci za mu biya a hankali a hankali aka yadda da haka muka biya su kudinsu shi ne adalci shi ne adalci wani bawan Allah ya fi wannan na miliyan 49 aka turo shi gurina a ofis da azumi yanzu ya shekara biyu da aka turo shi ya gaya mana cewa wallahi miliyan 49 ya fari shi kasan kusa ya gaya lauya gaskiya ya ce miliyan 49 ya fari shi ne da wani abokina muka ce za mu ma nasiha abin da ke so shine mu je mu belin dan uwan nasa in mun yi belin zai ba mu 10% 10% shine 4.9 ina abokin nawa muka ce mu mai nasiha muka ja shi cikin ofis muka ce kaga wannan kudin in ka ci su anan ma za ka biya a lahira shawarar da muke baka abin da ya saura za mu shiga tsakani ka kawo a bawa mutumin nan kudinsa a hankali a hankali kana samu za ka biya shi sai ce zai dawo da ya dawo sai je samu wancan mutum ya ce wadda da suwa kaɗan ne ya ce amma na inda lauyoyi ne to mahaukata ne shi ya fi so mu karɓi kudin mu kuma belin ba wani ba ne za mu nema a magistrate court in ba ba mu karɓi record mu rubuta application na belin mu je mu movin su a gaban high court za a ba mu kuma mun ci naira miliyan 4,900 amma za ka je lahira za ka yi bayani shi sa ake bukatar mutane da suke da tarbiyya in ba haka ba anan ake danne haƙƙin mutane a irin wannan za ka zai ga mutum a kotu shekarar sa biyar ya saci akuya wannan wani irin zalunci ne kuma ka ce kada shi da infashi ka je kada shi da barayi kada shi da yan luwaɗi kafin ya dawo ya koyi sata ya koyi luwaɗi ya koyi fashi a kan kawai ya saci akuya zaunar da shi mana kai mai siya in ya sake yi mai ta'aziri in ya sake sai ka ɗau mataki a kansa wanne yana bukatar nasiha yana bukatar a bashi sana'a Don din wanda haga ya tsaya yana sata akuya 2500 6000 ai ba shi da abin yi kuma wannan shi yake lalata mutane Allah ta'ala ya tsare mu Allah ce faman tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da wannan ciwon da aka ji masa muna ganewa duk wanda ya sadaka da wannan ciwon da aka ji masa me ake nufi da ya sadaka da wannan ciwon da aka ji masa shine yace ya yafe idan yace ya yafe fa huwa kaffaratul to wannan zai zama masa kaffara a gare shi sai malamai suka ce kaffara gawa kaffara ga wanda ya ji ciwon ko kaffara ga wanda aka ji wa ciwon wasu suka ce kaffara ga wanda aka ji wa tun da ya yafe to kaga anan shi kuma Allah zai kankare masa zanabansa a'a kaffara kuma ga wanda ya ji ciwon saboda wannan zunubin na jin ciwon tun da mai haƙƙin ya yafe shi kenan shi ma rai a kan shi na kaga ya zama kafara ga wannan ya zama kafara ga wannan Allah ya ce wa mallam bi ma anzal bima anzalallah duk wanda ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba fa ulaika humu zalimun waɗannan su ne cikakkun azzalimai muna ganewa to sai aka ce wannan ayar ai an saukar da ita ne akan banu isra'ila shin za mu hukunci da wannan ayar ne a kan ƙa'idar shar'u man na shar'un lana iya daga cikin sos na ina islamic law ah al al-muktalaf dalila wannan adilla da suke muktalaf alaiha wanda aka yi sabani a kansu akwai shar'u man na. shin shari'ar mutanen da suka zo kafin mu shari'ar mu ce ko ba shari'ar mu ce malamai suke magana kamar haka suka ce za ka kusa ta gida uku abin da ya zo a shari'ar mutanen baya addinin mai tabbatar da shi ya zama shari'ar mu ko bai zama ba ya zama abin da kuma ya zo a shari'ar mutanen baya addinin mu ya ruguza shi wannan shari'ar mu ne ba shari'ar ba ne to wannan shi ne ƙa'ida in shari'ar mu ta tabbatar ya zama shari'ar mu in shari'ar mu bai tabbatar ba bai zama shari'ar mu ba sai na uku shari'ar mu bata ce ai ba bata ce kar ai ba wasu kace ya zama shari'a mu wasu kace bai zama shari'a mu ba muna ganewa shine shar'u man qablana da kamar yadda wannan aya ta tabbatar da wannan hukunci to kuma haka shari'a mu ta tabbatar da shi shi sai inganta daga annabi sai salama hadisin Anas dan Malik riwayat Bukhari da Muslim Anas dan Malik yace annar rubayya ammatu Anas kasarat thaniyata jariyatin wata baiwa Allah ya kira rubayya muna gane Goggo ce ka Anas amma Anas ibn Nadir ibn Nadir Anas ibn Nadir ta cire wata hakuri sai suka je gurin yan uwanta suna neman afuwa sai suka yadda sai suka zo gurin manzala salama sai manzala salama ya ce a kisasi za'i manzala salama ya ce kisasi za'i dan uwanta Anas ibn Nadar ya ce ba za ba za ba za yi wannan kisasin ba kun gane ba wai yana nufin ba yi ba amma yana da ni kisasin nan ba zai yiwu ba amma in manzala ya ce sai an yi sai an yi muna ganewa sai ya ce da annabi salama. yanzu haƙori za a da mutu ya ma'aikin Allah annabi salama ya ce kisasi za a kai anas sai ce na rantse da wanda na rantse da wanda Allah ya aiko ka na rantse wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a yanke wa ƴar ba za a cire ƴar uwa ta haƙori ba a sai ka tsaya kai mamaki annabi ya ce za a yi kisasi anas ya ce ba za a yi kisasi ba shi kuma wannan ya faɗa ne saboda yaƙinin da yake da shi a wurin Allah kawai ana cikin haka sai ƴan uwan wannan wannan yarinya suka zo suka ce ka zo suka ce a ah, mun yadda ya ma'aikin Allah mun musu afuwa mun bar wannan kisasi manzala sai salama sai gaya mana wata magana akan magana da Anas ya faɗa sai ya ce inna min ibadillahi ta'ala lallai akwai a cikin bayin Allah ta'ala mallau aqsama ala Allah la abarra wanda da zai rantse cewa Allah zai abu kaza wallahi sai Allah ya yi kaga ya ce ba za a cire mata hakuri ba manzo ya kalla Anas ni ina za a yi kisasi amma anas zina cewa ba za a yi kisashi ba sai kuma ga abin ya bayyana sai ce inna min ibadillahi ta'ala mallau law aqsama 'ala allahi la amma kisashi tabbataccen abu ne kuma dole a kansa za a tafi akan shari'a ta musulunci Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa 'ala atharihim bi 'isa ibn musaddiqan مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل قال الله فأولئك هم الفاسقون نعم الله تعالى يتي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم سيمك بيبيا أكن ساونس أكن قدبا su بيبيا bibi بعيسى بن مريم ibn maryam da isa dan maryam bayan wannan annabawa sun zo sun yi hukunci da attaura da waye da sauransu sai aka biyo bayan su kuma da isa dan maryam isa ɗan maryam kuma musaddiƙan lima bai na yadaihi min taura yana mai gaskata abin da ke gabansa na attaura domin sai da attaura ta zo sannan injila ta zo ina ba ta an gane hmm. sannan ya ce wa atainahul injil shi ma annabi isa mun ba shi littafin injila kuma ita ma fi hudan wani a cikin wannan attaura akwai shirya akwai haske mana akwai bayanin shar'o'in Allah akwai kuma bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan a cikin bisharar sa yace mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad muna ganewa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura sannan ita kanta injila tana gaskata abin da yazo gabanta na at-taura ba wai tana kalubalanta at-taura bane a'a tana me tana gaskata abin da ke cikin at-taura ne wa hudan sannan ita injilan nan shari'a ce wa maw'idatan sannan wa'azi ce lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah mai jin tsoron Allah shine yake wa'astuwa shine yake shiriwa da littafin Allah tabaraka wa ta'ala su ma sai Allah ya ce musu waliyahkum wata kira'ar waliyahkum ko dai lamun ya zama lamul amri ko ya zama lamul lamul ta'lil muna ganewa in ya zama lamul amri waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu bihi ma abota injila lallai su hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin injila kaga nan lamul amri ne ko ba baka ba amma in yace wali ya yahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi kaga ma da aka bawa injila muna ganewa an saukar da injila ne dan su yi hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar a ciki kaga ya zama lamu tali lamu kai muna ganewa sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda ya hukunci da abinda ba shi Allah ya saukar ba fa'ula'ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai masu fita daga cikin ɗara Allah Mai Allah ce ƙuliya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum ba komai bane ku sai kun tsayar da at-taura sai kun tsayar da injila kuma balle ku waɗanda aka ba al baku ba ku da kima ba ku da daraja sai kun zo kuna yin aiki da al-qur'ani muna ganewa kafirai yahudawa ba sa so mai aiki da Alƙur'ani, ba sa so mai aiki da Alƙur'ani. na daga cikin abin da sa la'allar rigingimu suka yi mana yawa yau ga rikicin yan kaza gobe ga na fulani gobe jibi ga na kaza ga da na kaza gane mutanen da ba a san su ba wannan duk fitintunu ne da ake kirkirowa a garuruwan musulmi dalili tun 2003 aka nuna hoton yadda arewacin najeriya yake domin gangami da aka yi da duk abin da aka yi domin zuwa taron shari'a ya tabbatar da cewa har yanzu mutanen arewacin najeriya suna nan rike da addini kamkam kuma arewacin najeriya musamman kano ko saudiya kace ba za ka ce sun fi mu karatun ƙur'ani ba ba za ka ce sun fi mu sallah ba ba za ka ce sun fi mu kaza ba sai dai garinsu da abin da ke cikin garin shi ne ya fi ba. wannan yasa ake so a painting ugly picture ga addinin musulunci dan an nuna addinin musulunci wani addini ne na yan ta'adda wani addini ne na mutanen da suke shan jini wani addini ne da ke jawo kashe-kashe da waye da sauransu kuma sai aka yi rashin sa'a duk wani babba da ke cikinmu 90% na manyan cikinmu ba sa wakiltanmu da addininmu da zai tabbatar ma haka sai a kashe mutane a taraba a kashe a zamfara a kashe a ma ko ina ne sai ga ba za a ga shugaban kasa ba ba za a ga mataimakinsa ba ba za a ga gwamnoni ba amma ana cewa za a yi daurin aure a garin ku sai zuwa su taru don Allah da daurin aure da mutanenmu da aka kashe wanne ne fi muhimmanci amma a je garin ma a nuna cewa suna mu ne in an ƙara yi ba za mu yadda ba don Allah suna zuwa amma kuma sai ku zo ku ce mana kuna yi don talaka ba don talaka kuke yi ba duk wanda zai ce don talaka ke ƙarya yake me kai wanda talakawa suke mura shin talakawa fito rayuwarsu kuka yi daga cikin walwala kuka sata kunci ko kuma daga cikin kunci kuka ɗauko ta kuka sata a cikin walwala da wannan aka gane kana idan don talaka amma an kashe mu a zamfara ba ku damu ba an kashe mu a benue ba ku damu ba an kashe mu a taraba ba ku damu ba wancan lalataccen mutumin wannan ciwai dan juma sai da ya fito ya yi magana ya ce mutanensu idan an taba su salama wannan indirectly yana umarni da ta'addanci amma dan Allah muna da shugaban da zai ce mana in an mana murama to ko da shugaba baya gaya mana murama shugaba baya mana murama ai muna da hankali muna da tunani idan yau an kashe mu ku wani abba gobe an kashe mu ku wani abba jibi an kashe mu wani abba to gata ma za a kashe mu to nan kuma mu ba wawaye bane an mu san ciwon kanmu ba an mu san me ake ba kuma sai mu ce to bari mu kare kanmu domin a dokokin najeriya akwai provision na self-defense dole kare kanka ba ka tsaye dan ta'adda wani arne kai kana musulmi kana sallah kawai zai ma ta'addanci ba shi sa Allah gaya mana a cikin littafi don mu gane in ta takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima yan arne yake cewa ko ya harbe ka zafi kai in karke shi ka harbe shi ba zai ba zai zafi ba ba zai zafi ba to idan ba ka da shugabancin da zai tare ma wannan to kai kuma za ka yi tare kanka wannan ba didda ne na san irin wannan magana ba a santa ɗai eh, ba kai kana so amma su masu jin sun san ba sa santa amma dole za a faɗa dole ka wayar da mutane kai dole ka gaya musu gaskiya ba za mu tsaya kamar kiyashi kawai ana kashe mu ba ba za mu tsaya ba in an kashe mu ba a mana magani ba an sake kashe mu ba a mana magani ba wallahi in an zo mana na uku kuma za mu kare kanmu wannan shine kaida za mu kare kanmu yadda in ka harbe mu za mu mutu kai ma mun harbe ka za ka mutu ba haka ba ne in ka sare mu muka ji ciwo kai mun sare ka ba za ka ji ciwo ba in ka harbe mu da kibiya ta huda mu kai mun harbe ka ba ta huda ka ba wallahi ko asiri kai muna karanta ayoyin suratul in muka harbe ka sai ta kama ka na ramu da asirin ka me shafe mu wannan shine karshen darasin mu na yau abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma